a zaman da majalisar ta yi a kan batun 'ya'yan majalisun biyu sun yi muhawara mai zafi tare da nuna alhininsu a game da yadda matasan suka rasa rayukansu babu gaira babu dalili 'yan majalisar sun musanta zargi da aka yi masu cewa an riga an rarraba musu guraben aikin kafin a jarabawar da ya jawo rasa rayukan matasa goma sha tara takwas a abuja uku a Minna, biyar a fatakwal da uku a bini ta jihar edo i'm almost three years now here No one has ever given in any slot. I am suggesting and I'm advising that minister for the sake of democracy and for the sake of the democracies in the world that are working to tender his letter of resignation. It's fortunate that we have not passed the budget. We must take a percentage of the national income to deal with the problems of employment. It is really agonizing to the entire country, demoralizing. And Mr. President, Let us finally attribute part of the cause of insurgency in this country to unemployment. Daga bisani majalisar ta baiwa kwamitocin da ke kula da ma'aikatar shige da fice mako ɗaya na su gudanar da bincike su kawo rahoto a gaban majalisar. Shi ma shugaban kungiyar kwadago na ƙasa Abdulwahid Umar ya yi tir da yadda ma'aikatar shige da fice ta gudanar da jarabawar inda yake cewa. Mun kalli wannan abu a matsayin cewa kusan da gangan aka shirya shi ba don komai ba misali sai don ɗan abin da za a samu domin in kika duba yadda aka ce kowane wanda yake neman aiki zai zo ya biya naira dubu ɗaya idan mutum miliyan guda suka ba da wannan naira dubu ɗaya yanzu an samu miliyan dubu kenan wato 1 billion, to kowannan mu muna ganin kusan shine ya ba ƙara ma wannan hukuma ƙwarin gwiwan ta yi wannan abu kuma amma idan aka duba ainihin abin ba adalci samsam ba ma hankali a cikin irin wannan shirin ni malamin makaranta ne na san cewa akwai yawan ma ɗalibai wanda yake idan ma ka sa su a aji tafiyar da su kan shi yana da wahala bare kuma a ce ka kira mutane wai ka sa su a fili kamar filin kwallo su zauna wai a nan ne za a yi musu jarabawa a lokaci ɗaya lalle wannan akwai nau'i na mana wulaƙanci ga jama'a a ce wai a zo a sa su a waje barkatai su a nan ne wai za a ɗauki waɗanda za a ɗauka kuma kowa san ƙarya ne waɗanda za a ɗauka ɗinnan yan kaɗan ne kusan yawanci ma ƙila su ba su zo filin ba saboda bayan duk an gama wannan shirman da tsiyatakun nan wallahi tallahi in kika duba za ki tarar cewa waɗanda za a ɗauka kawai takardu za a rika tura a ce ga wani nan ko ya je wannan filin ko bai je ba amma ga abin da ya haifar mun yi allah wadai da wannan mun kuma ce dole ne a bincika kuma gwamnati ma dole ta dakatar da irin wannan shirman na wajen ɗaukar aiki a wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun mai magana da yawun jam'iyyar pdp mai mulki metu ya bayyana mutuwar matasan da cewa abin takaici ne su ma jam'iyyar adawa ta apc sun ce gwamnatin tarayya ta gaggawan tuɓe ministan ma'aikatan shige da fice abba moro a bisa laifin rashin iya aiki madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya